honorable salad jabta da ke zama kakakin kungiyar ya ce fa dole al'umman jihar su hada kai su zama tsintsiya maɗaurin ki guda don ciyar da jihar taraba gaba ba zo su buɗe mu ba dukan mu mun san yadda siyasa take dukan mu mun san yadda gwamnati take kada kowa ya sake kanshi wani ya amfani da shi kada kowa ya sake kanshi ya zama abin wanda za za za yi amfani ya kawo ga damuwa a Taraba State yan uwana yan siyasa yan uwana yan Taraba State duka kowa unatu mu dubi yadda tafiyan gwamnati take mu dubi yadda za mu samu albarkacin gwamnati mu dubi yadda za mu ci gaba da gwamnati Alhaji Adamu Babatatu wanda ke zama shugaban kungiyar ya zargi wasu 'yan siyasar jihar ne da zama 'yan ingiza mai kan turuwa lamarin da ya ce bai dace ba shawarar da nake baiwa kowa da kowa a taraba shine mu dawo da hankalinmu mu tsaya akan neman zaman lafiyar taraba yanzu matsalar rashin zaman lafiya a kudancin taraba ita ce muhimmi abin da ya fi kyau ya damu kowa a taraba ba maganar matsayi na mulki ba wannan shine kira na gari ita kuma gwamnati wani ku bata a ita kuma gwamnati muna ba ta shawara da wajen gudanar da ayyuka da zai amfani jama'ar kasa da cikin kwanakin nan da jiha Taraba da ke da yawan kabilu na fama da matsalar tsaro da kuma faɗan makiyaya da manoma rikicin da ka rikide ya kuma fadan kabilanci musamman a kudancin jihar kuma don magance wannan matsalar ne ma sa gwamnatin jihar kaddama da shiri na musamman na tabbatar da tsaro da kuma kare rayukan al'ummar jihar ta hanyar ba da motocin sintiri hilux hilos ga rundunar 'yan sandan jihar da sojoji da kuma jami'an tsaron farin kaya na SSS a wajen bikin ba da motocin ga rundunar 'yan sandan jiha don aiwatar da sabon shirin da aka yi wa lakabi da operation wuta wuta kadashin gwamnan jihar Taraban Alhaji Garba Umar ya ce fa dole gwamnati ta tashi wajen kare rayuka mun ba da wannan motoci ne don ainihin matsalolin da muka fuskanta a Taraba game da zaman lafiya kuma in allah yadda mun sani jami'an tsaro za su yi amfani da motocin nan su tabbatar cewa an samu zaman lafiya a taron. ya aji muhammad jinjiri abubakar shi ne ya wakilci babban sufetin 'yan sandan najeriya wajen bada motocin. to za mu ce muna godiya da wannan taimako da gwamnatin jihar taraba ta yi mana kuma muna alkawarin za mu yi amfani da motocin nan domin mu tabbatar da harkar tsaro ta inganta. amma lokacin na zuwa lokacin da kun je an sasanta tsakanin jukuna da tibabe da kuma fulani amma sai kuma gashi na samun rikici eh to akwai matsaloli wannan yake mun gane kuma muna kokarin kakkarewa da gyaggyara. alkaluman hukumomin ba da agaji na nuni da cewa fiye da mutum dubu goma ne ma suka rasa gidajensu sakamakon wannan rikice rikici da ke faruwa a wasu sassan jihar taraban ibrahim abdullahi zizo sashen hausa na amurka daga jalingo a najeriya